ka tashi a bacci ha ne ban gan shi ba eh ɗari da hudu layi nawa eh to faɗi shi ne ya gama yankawa larabci ne ba ka je fara game da zakati eh, shi ne me ya zai zan bako ya gama yanka shi yi an ce an gama yanka shi to kai kuma sai ka ce ba saboda zai rashin hunka in yanka da ake magana an gama yankawa shi kenan sai an ce a ci to shi kenan bayan baka irin wani ansa idan kai haka ka samu shi ka gane ku in ka je ka samu abin nan ka gyara bindigar ka ka samu shi nan bindigar sai ta wuce da makogoron to ka kame shi kai ka ce kai to yunwa yunwa za ta kashe kwaɗai zai kashe ni ka kuma ne kamun na mana dai. sai dai sai ba ruwa ina ruwan lagwai lagwai lagwai timatiri umaru kai me ka gane suka jifa fa an yi magana ga shi yasa ake ta yayi bacci ya shi idan yi bacci an huta ko in ba ka ba sai ta tambaya ba kan gado bacci ke nan yayin da aka tambaya sai an ce a ce an ce a wannan an gama an a قلت أرأيت ba بدل labarin فهد Eh? sadaka ba mu ba mu da unwan ai ba unwan wannan ba matashiya da wannan karike kayan kai eh? ba matashiya nan sai ka karanta masu jaja ma babu aja ta ka ku kai to kuni ku shiru ba ka ta me za da to ku tafi da shi gida ina ba karantawa ake kayan sake faɗin naka في صيد في صيد الطير المعلق آه، صيد الطير المعلق معلم هو farautar mu'allabu. To dai ga abin kultu a ra'aitar fata wani nau'in kare ne. Ina ga haɗa shi suke yi irin gwama wannan da ya ko kare kaza ya barbari kaza. Ko a samu damisa ya barbari karen gida ko kuma dai ko kuma dai وجميع السباع ددك كندي رأيت الفهد وجميع السباع دما دي دوني دبا مي كريعوا إذا علمت إن أخا كويا مصا رأت فروت هي بمنزلة الكلاب في قول مالك yanzu za a ce ka korar da mage ta dinga kamo maka kurciya ai eh, kaga da ba gaba to ina sai dai ka kalla sai dai kai dariya ga kayan amfani da zaka yi amfani da shi to ina sai dai dariya kai ba dabara ita ba dabara ka koya wa mage ka ba ka gane ka ta kawo da kurciya faka faka faka faka ta kawai ayanta saman nan in ka je duk za ka gawo ga ƙasusuwan kurciya nan ga gashin inda ta ba wa maguna ‘yan uwanta ga inda aka yi kaza gashi nan ba su kai. Kala lam asma amin malik fi shi shay'a Ban ji komai ba daga maliku a wannan. Walakin ha indi bi manzilatil kilabi. Amma a wuri na wannan kaman karnuka ne. قلت أرأيت جميع أشباع الطير bani labari gaba ɗaya to tsuntsaye fa wancan kaga masu ƙafa hudu ne wanda ake farauta da su to tsuntsaye fa shin kowane tsuntsu ake farauta da shi ko kuwa akwai tsuntsu musamman idza ullimat ahiya bi manzilatil buzatu daidai ike da buzatu nau'in shahuna ne masu ainihin abin nan farautan ko mikiyoyi kala la adari ma mas'alatuka hadi ni ban san tambayan ka wannan ba wannan tambaya da kai ban san ta ba walakin al-buzatu amma wa'annan shahuna wal aqab wal aqabanu da gaggafofi nau'in eh, shiruka ne nau'in sha mikiyoyi ne nau'in mikiya ne mikiyoyi inda akwai mikiyar da take ɗaukan dan akwai a mago saboda amma to a ƙasar na ina ake samun ta mikiyar da aka sako da ɗauke dan akwai kwatar kwashi nan nan hanyar da hanyar to hmm? shi ne ake shi ne ake tambaya a fashi ko ba za a fashi ba abun da aka sani mikiya amma a fa zalbin an an horar da shi shi ma aki shi ne tambayar ya ta shi bai sani ba tunda dai bai ji maliku na magana a kansa ba amma abin da aka yi magana shaho shaho nau'in daga mikiya mikiya shirwa yar karamar mikiya ce mikiya ko babba wanda galiba ne akan ce a ƙasar hausa idan aka samu gawa babban gawa sai mikiya ta an gulu ba ta yashi mikiya idan ta shigo ta abin da ba su da yawa ba, amma in ta zo lokaci guda ta farce shi ta fitar da haje me take ciki me take ci a ciki in ta dauke da ta ce ta tashi sai an gulaye su zo su masu su fara ci eh eh tana dai farkewa da wani ga yaya san Yau kayan min nisa je ba. eh to ga kun yi tibaji to sai ta zo ta ci wannan tukuna sannan sauran eh, angulu za ta iya shigowa to ana horar da ita ana farauta da ita to dole sai ita ko ko ana iya horar da wani ma aka horar da shi ya horo a yi amfani da shi yace to la adari ma mas'alatuka walakin al-buzatu dai wal aqabanu wal zama majatu az-zama maja ita dama dama an ce jam'u zummati wani tsuntsu ne mai da al-iqabu shi ma nau'in mikiyan ne washaza washa zanqatu washaza washaza washa sanƙatu wanda ku suna makan to shi wala shi ce na je na duk wani ban gan shi ba kaza bil asli wa lam najidhu fil ma'ajid ina yan waya Muhammadu Sani eh sakaru ku to ya ce shi to ai kaga ba ba fatar da ba magaran wanda da bi shi ya duba inda zai duba duba da ni nau'in sai da ce nau'i kenan na sakaru ma shi bai san shi ba tunda aka ga ana bambance shi ce shi ga kamansa ga kamansa ga kamansa kuma da ƙarshe ce dangi ne na sakaru kama ce ainihin namiru kaga mage dangin da musa ne wasafahu ice shi ma ban gan shi ba yace shi ma lam nusir alaihi ba'da al-bahth shi kuma kai kuma hayya ku jawab ne ha maciji ne ha So, विदेशी विदेश में तो आना Allah ana ma di saboda wasu malik wa'annan duk ana farauta da su qultu ara'aita ar-rajula bani labari mutum ne yurshilu kalbahu ala sayf fa ya'khudhuhu ghayruhu wani dauki naman ayakulhu amla qala qala malik la ya'kuluhu قلت أرأيت إن في التثنية nan ce farauta ne fa dubi yadda fiƙihun da ake kira a farauta wani lokaci ya laje na ce sai kai wayannan mutane sun yi kirkire kirkire sun yi tambayoyi masu da kawai na mutane da abun nan suke abin ya sa ya ma da ya shi. to ka duba da ina farauta farauta kaɗai ta ishe ka karatu farauta Hmm. shi ne yi wani ya ɗauki naman ka tura kare ya mace to wani kuma ya ɗauki naman kamar yadda ake farauta a ya kulhu amla ha Eh mana? a'a ya je kawai ɗauke shi ba da ganganci ba kamar baka halarci farauta ba abu da za a ga an toro kayya kayya duk wanda ya dadoyi naman wani kawai in ga ya zo ya dadoyi naman shi kawai shi ga masa sanda ya baje shi a kafa wannan ya wannan ya ɗauke naman ɗin wani ka a kai ma kai ma faɗi nan wurin daga nan a fara doke doke sai mai dawa ya zo tukuna. an ce kare ne ka tura wani kuma ya ɗauke naman sai a fili shi bai da bukatar wani ɗaya biyu shi wanda ya turo karen daban wanda ya ɗauke naman daban eh? Eh? ba kan karen yake ne ba wani ne ya turo mutum ɗin ake magana mutum ne ya turo kare wani kuma ya ɗauke naman a'a eh wanda ai mutum ne to wani sai ya dauki na zai iya yiwa ko ne ma amma dai ya dauko karan amma wanda ya turo karan daban wanda ya dauki naman daban shikenan ai ya ke naman aka ce ba zai ci ba tunda ba shi tura karan ba in ma karen ne ya dauko in ma menene zai dauko daban in dai har yi zai aka tura kare bayan ya make wani dauke naman to wannan naman wani ba zai ci shi wanda ya dauko naman ba zai ci shi ba tunda bai san me ke gudane eh? eh me yake a ah, yi mutanen da duka wanda ka gani soja ne ai yanzu ne aka ga wa'annan mun mazaje ne amma mata ga wa'annan mazaje ne wala yanzu aka yi haka amma aikin soja ai a duniya wajibi ne duk ɗan namiji aikin soja ne duk ɗan namiji ya iya faɗa ya iya shiga daji ya iya dukkan komai in ba haka ba to in an tashi yaushe ne zai amfani amma ba a yin wani mutum shi bace ne iyakacinsa kwalliya ya sa kaya mai kyau ko mutum ka gaishe da kaya mai kyau Allah ke yin yaje kayan sarki in ga sarki a cikin aljabba ina tafiya ta kafaita idan ta juye to in ya ajiye wannan kaya duk cikin su ba wanda ya kai shi Eh? Me kake abu bello? Eh. To babu, babu wanda baya zuwa. Eh, to ai shi ne abin da ke to amma yanzu ba. Shi ne aka mayar da mutane shi ne maganar da ake sai wannan abu ne ake so a dawo da da. a kawar da wannan rayuwa ta zamani ba alheri ba ne ba. Kaga ba irin wa'ina su da ba sai yanzu ana iya zuwa a tsallako wasu su yi harbi haka su yi harbi haka su su ɗauke ni ba abin da za ku yi sai kuka abdusalam <laughs> sai kuka Alhaji Baba Sale ce to ai kuno ki azine mu ba Baba Sale ce kai malama ne ba bane ya ji ai kunu ta tsine muku ba shi kenan ba wannan koke-koke da aka shi kenan an biya ni yanzu sai a nemo wanda zai zo ya ci gaba da karatu kuma amma ni na tafi a banza sai dai ban tafi a banza ba na san zuciya ta inda ban zama zubin na san akan ne na mutu amma wannan mutan da ke tada su ai ita kuwa sai gudu da an ce ga rikici na zai gudu saboda ya san shi kadai zai mutu ko mutane sun taru sun kewaye ka kawai ka ɗauka ka ba da rayuwa ka kai ba abin da ya dame ka da su to ya ka ci gaba da aikin ka amma in ba haka ban wa'annan kake tinkawa da zuciyar ka za ta ba abin da za su yi maka sai su yi maka kuka masu makan za ka tada su yan tsiraru ne akwai su amma yan tsiraru ne masu makan yan tsiraru yan kallo su ne lunkin ba lunki sai dai kwaye nemi labari ya aka yi to yanzu ya aka kwashe a yanzu a ce manzila take ya mutu ko yana raye menene labari barin je in jiyo a majiya mai ƙarfi shi kenan wa'in ne yan neman labari to wannan kana tafiya nesa gani ya eh, shi ne na ce maka to a gare ku gani naka o oh, to wannan sun tashi kenan E, to kaga ai mutane kaga mutanen karkara ne na gane na gane magana ka tana kan hanya sai eh. da dai suka dauka ka ce a an an in kun dauki tsohon mu mu ma za mu dauko tsohon ku a kuna da tsoho ko lokacin da aka yi ana maganan aisulu za su ce su mu ma sako mana wani mu mun riƙe wani sai an mana wani in suka da tsada suka da rarra sai da sako wani wannan sai saboda dan dan eh, akwai da ba tun da mutane na ba su da amana dama suke nema dama suke ba su da amana dama suke nema an suka tsaya suka gama karatun ku za su shigo tun ba a sulhu da wa'annan ba a sulhu ba yadda za ka yi sulhu da su kai dai a tafi a haka amma ba sulhu mutumin da bai san Allah ba bai san annabi ba bai san addini musulunci ba za ka yi sulhu da shi sulhu kawai ka bashi ta a na sai dole da ya gani suna da wani ƙarƙar amma maganan an zauna lafiya gari nan babu babu inda za a taɓa faɗa a ce a koma zauna lafiya babu sai dai kowa ya zauna da sanansa in suka shigo za a shiga wannan bai hana ba za su shigo ba su miƙe kafa kuma ma ba ku ɗauka ku miƙe kafan kace yanzu ba za su iya zuwa wurin buba idan sa'a suke nema sa'a sosai har da du'a'i suna yi A in da aka ce an fara faɗa to an fara wa in ma sai dai ɗaya ka da ɗaya ya baje shi to ne an gama ara'aita in nasiya tasmiyata in ya manta a inda al-irsali ayakulu قال قال مالك يسمي الله إذا أكل sai an bace Allah an zai ci to nan ya tambaya to yaya kenan ya halatta shi ko bai halatta ba ganar ya da kafana